Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin. A ranar goma sha biyar ga watan nan na Agusta, gwamnatin ƙasar Afghanistan ta ruguje babban birnin ƙasar Kabul mai yawan jama'a miliyan shida ya haɗa hannun 'yan Taliban. Wannan al'amari ya haifar da cece-kuce a nan Najeriya inda 'yan ƙasar da yawa suka shiga fargaba da damuwa, kuma suka yi ta tafka muhawara a kahohin sada zumunta suna cewa kar 'yan Boko Haram su yi ma Najeriya abin da ya faru a ƙasar Afghanistan. To da yake an ce sanin asali ne ya sa kare cin alli. kowane hali ake ciki a Afghanistan har ya bai wa 'yan Taliban dama suka iya kwace mulkin ƙasar? Ga Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja da amsoshin waɗannan tambayoyi. To, yanayin da ake ciki dai yanayin ah, ba a san me zai faru ba wato akwai ɗarɗar. Ah, tun da 'yan Taliban a ƙarshen makon jiya suka kwace mulkin ƙasar daga hannun tsohuwar gwamnati ta ashraf gani ah, kuma hakan za a ce ya faru ne da ɗan mamaki tunda bayan hasashen cewa wannan galaba ta 'yan taliban za ta kasance ah, cikin kankanin lokaci kamar yadda ta kasance ba kuma tunda ba wannan banne karo na farko da taliban suke mulkin kasar an san halinsu an san aƙidarsu da alƙiblarsu da abin da za su yi da waɗanda ba za su yi ba to me yawa shi yasa a wasu sassan kasar ko kuma waɗansu 'yan kasar afghanistan da makasashen waje suke cike da tararraji da kuma tsoron mai zai faru game da makomar kasar mm. to yanzu da halin da ake ciki kenan sa'an nan kuma akwai waɗansu 'yan tsiraru musamman ma a sassan kasar ta arewa waɗanda su har yanzu za a ce ba su amince da mulkin taliban ɗin ba waɗansu su ma sun yi alwashin cewa za su kalubalanci su 'yan taliban to wannan ya kara yanayi na zulumi da kuma rashin sani inda aka sa gaba a ƙasa. Mm. dakta idan muka duba shekaru 20 ɗin da amerika ta a ƙasar afghanistan me ya faru da za a iya cewa gawo ya juye da mujiya kwatsam sai gashi 'yan taliban sun karbe mulkin kasar afghanistan me ya faru me ya kai eh, eh, wani abu ne ya faru har ya kai ga 'yan taliban ga kwace mulkin kasar abubuwa da dama ne ba za a iya cewa abu ɗaya ba ne na farko da kin ga duk waɗannan shekaru ashirin su 'yan taliban ba su daddara ba ko ba su gajiya ba sun ci gaba da yakar gwamnatocin kasar a tsawon shekaru ashirin tun bayan lokacin da amurka ta zo ta tuge su daga garagan mulki suka koma sassan kasan da suke da duwatsu suka rika yakan gwamnatin kasar na farko kenan na biyu kuma ita kanta siyasar duniya ta canza a wancan lokaci abin da yake faruwa ne gwamnatocin amurka sun yi ikirarin cewa suna yaƙi ne da ta'addanci kuma suka ce wai taliban suna ɗorewa suna goma bayan ta'addanci sa'annan suna ba mafaka na 'yan ta'adda musamman ma na kungiyar alka'ida to ita kanta kungiyar alka'ida sannan a hankali za a iya ta falfalce ko kuma dai ta gushe sa'an nan kuma yin shugabannin ta irin su osama bin laden amurka ta samu nasarar halaka su to saboda haka babban dalilin da amurka take bawa na kutsa kai cikin harkokin kasar afghanistan sannan hankali sun kawo wani babban dalili kuma shine irin makudan kuɗin da amurka ta take kashewa kowace shekara domin ganin cewa 'yan amshi sha ta ci gaba da yin mulki a afghanistan ba za su iya ci gaba da hakan ba saboda shi kashi arzikin amurka za a iya cewa ya samu tawuyi ko kuma dai ya shiga cikin wani yanayi ta yadda amurka ba za su ci gaba da kashe makudin biliyoyin dola don tabbatar da cewa waɗanda ba yin talon ba su ci gaba da kasancewa a mulki a nan afghanistan sa'an nan wani babban dalili kuma shine a cikin 'yan siyasan amurka akwai irin su trump wato tsohon shugaba wanda ma suke ganin cewa ai kasancewar amurka ma a afghanistan ma ba shi da wani dalili saboda haka ya fito karara ya nuna cewa amurka za ta janye ya kuma fara janyewa ya kuma kawo wato timetable wato wani jadawali na lokacin da amurka za ta janye to kuma sai wanda ya gaje shi a joe biden shi ma ya kasance yana da wannan ra'ayin wato kawai su abin da suke so shine amurka ta yi wa kanta kiyama laili ta tsami hannunta a kan harkokin ƙasar afghanistan a bar a basu cikansu sa'an nan wani babban dalili kuma shine cewa duk tsawon shekaru ashirin din nan duk da yake amurka ta yi ta ba da tallafin kuɗi da kuma sojoji ga afghanistan wato makamai muggan makamai manyan makamai na zamani to amma duk da haka su sojojin afghanistan ba su iya taɓuka komai sai da taimakon eh, sojojin waje musamman ma na amurka da kuma kungiyar neto to saboda haka da suka fara janyewa sai irin rashin katabasin sojojin afghanistan ya fito fili akan cewa ba za su iya kulla komai da kansu ba sai da haɗin kai ko kuma taimakon wasu to wannan ya ba wa 'yan taliban ƙorin gwiwa kwarai da gaske sa'an nan kuma an yi ta zargin cin hanci da rashawa da almundahana a tsakanin jami'an gwamnatin afghanistan na gwamnati daban-daban tun daga amurka zai har zuwa ashraf gani kuma wannan abu ya yi tasiri kwarai a cikin sojoji saboda su kan sojojin suna ganin cewa manyan janar-janar ɗinsu su ne suke bushasha sa'annan su kuma sojoji da suke daji da sauransu ba sa samun komai to saboda haka sai suka rasa abin da ake kira spirit ko kuma motivation wato kuzari ko kuma abin da zai sa soja ya tsayin daka ya ga ya samu nasara to me ya shi yasa lokacin da sojojin taliban suka karo su sojojin gwamnati suka ɓace su kawai saboda daman ba su da wannan kuzari Ah, sa'annan kuma abinda suke ma za a iya cewa ba su da imani a kansa to saboda haka akwai dalilai da dama ah, akwai ma tasirin china wato sannan a hankali china a fili ko kuma a ɓoye ah, ta dinga shiga cikin harkokin afghanistan domin turin kalubalantar amurka kamar yadda take ta fannin tattalin arziki da kuma sauran fannoni sa'annan kuma china tana da 'yar karamar ah, makwabtaka wato boda da kasar afghanistan to saboda haka ita ma tana sa ido ah, tana da sha'awar ah, sa hannu ko kuma sa baki a cikin mai zai kasance a matsayin makomar afghanistan to waɗannan dalilai da waɗansu kusan za a ce cikin shekaru ashirin nan su suka sa ah, taliban ta yunkuro a cikin lokaci kankani ta kwace mulkin ƙasa. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. Game kuma da hargaba da damuwar da wasu 'yan Najeriya ke yi, shin da gaske 'yan Boko Haram za su iya kwace mulki a Najeriya har su kafa gwamnati? A nawa fahimta dai zan ce na farko idan muka duba tarihin ita Taliban da kuma Boko Haram za mu gan sun bambanta. ita taliban kungiya ce da ta fara ta samu kanta cikin fada kuma ta zo ta shirya mutane ta rike mulkin ta rike gwamnatin kasan tana da 'yan majalisanta tana da alkalai tana da kuma 'yan sandanta tana da sojojinta haka kafin 2001 da amerika ta zo ta tarwase su idan muka duba akan wannan tarihin da kuma tarihin boko haram da ya fara ita suna boko haram da ta fara da muhammad yusuf za mu gan cewa mutanen nan tarihinsu daban yake gaba ɗaya mutane suna iya su kawo nasu jawabinsu ce e a ba boko haram lokaci amma duk lokacin da za a ba boko haram idan ba ta samu tallafi ba daga wa'ansu kasashe ko wa'ansu kungiyoyi daga waje boko haram ba za ta yi tasiri da inda taliban ta yi ba idan muka duba kasanmu najeriya Najeriya kasa ce da akwai addinai daban-daban, akwai Kirista, akwai Musulmai. Su kuma a Afghanistan, ita ƙasa ce da Musulmai su suka rinjaye kowa a wajen. Zai yi wahala Boko Haram ta kwace mulki a Najeriya kamar inda 'yan Taliban suka kwace mulki a can Afghanistan. Ita Taliban bayan aka kore ta daga mulki, kungiya ce da ta ci gaba da faɗa. tun daga lokacin tana fada da amerika har tsawon shekara ashirin kenan a cikin wannan lokacin tana ta gina kanta tana samu kyakkyawan mu'amala tsakanin ita da kasashen larabawa da kuma 'yan uwa hakan nan ta gina kanta ta gina allies ɗinta kar mu manta fa shekaru biyu ko uku ko hudu da suka wuce aka fara yarjejeniya da 'yan taliban na araba mulkin afghanistan tare da su a dubai da kuma a qatar an yi mitin da mitin da mitin da su har tsawon shekara biyar ana ta mitin da su kenan idan muka duba kuma kan zancen arziki ita boko haram mun san yanayin ana ka kamun su muna muna ganin su a tv mun san yanayin da suke ciki yanayi ne na tsarari in ba wai suna da makaman fada ba da tantani fadan boko haram din nan da tantani an gama da ita a gaskiya ni ra'ayina shine boko haram ba za su iya karɓe mulki a najeriya ba saboda dalilai na farko ka ga misali mutanen musulman najeriya ga baki ɗaya su yawanci arewacin najeriya inda boko haram take ba su gamsu ko kuma ba sa goyon bayan boko haram yadda suke tafiyar da al'amuransu kamar yadda mutanen afghanistan suke kaga afghanistan kusan mutane kashi saba'in abin da kamar yadda amerika ta faɗa despite kuɗin da su suke kashewa su training ɗin sojojinsu su ba su kuɗi su biya sarari su biya ne da kuma su amma mutanen still suna kallon amerika ba waɗansu mutane ne waɗanda suke sun zo su mamaye masu ƙasa kuma mutanen suna son taliban saboda suna ganin su kamar waɗansu mutane ne masu gaskiya amma munan kaga boko haram yanzu yanda suke yanzu kaga ba su da karfin da wannan ba su da karfin da eh, taliban suke da shi misali kaga yanzu su ba za su yi operating fili a cikin gari misali kamar su zo jigawa ko kano su kafa sansani dole sun samu nuri za su koya amma su kaga eh, yan taliban ga su nan ko ina kuma in karo musulman musulman Najeriya generally ma in karo ba goyon bayan ba su da ba su ma irin abubuwan da matsalolin da eh, Boko Haram sun kawo musu ba ya kaci su musulunci. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan ko 'yan Boko Haram za su iya kwace mulkin ƙasarsu kamar yadda 'yan Taliban suka yi a Afghanistan. Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ne ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau ta Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta facebookcom trust da twittercom trust Al'ummar Najeriya albishirinku. gafa dama ta samu sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na Amin aminiya.dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su spotify da google podcast da apple podcast da kuma tune in radio shirin daga laraba madubin al'umma. ƙoƙarin neman ƙara tabbatar ma 'yan Najeriya cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne, wato 'yan Boko Haram ba za su taɓa yi ma Najeriya abinda 'yan Taliban suka yi Afghanistan ba. Bilkisu Ahmed ta tattamna da Dr. Tukur Abdulkadir, malami a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna, wanda ya ba da tarihin ƙarhin 'yan Taliban da irin yaƙe-yaƙen da suka saba gwabzawa tun shekaru aru-aru da suka shuɗe. ya kamata mu fahimci cewa dama dai mutanen afghanistan suna da tsohon tarihi wajen rashin amincewa da baƙi ko wata daula ko wata ainihin ƙasa ke amfani da karfi wajen mamayar mutane ne da ba su yarda da mamaya ba mutane ne da suka kware wajen tada ƙayar baya wajen bijirewa mamaya da zalunci mm. manya-manyan dauloli a baya su romawa su farisawa su girkawa da kuma ita daular burtaniya duk sun yi kokari su yi mulkin mallaka ko su mamayi afghanistan amma ba su iya na samun nasara ba sannan kuma ko tsohon tarayyar soviet duk karfinta a lokacin nan da yawanta da karfinta amma sai da suka shekara goma daga 1979 zuwa da 89 da karfin tsiya dole tsohon shugaba mikhail gorbachev ya fitar da sojojin shi daga kasar saboda an kashe sama da sojoji dubu sittin na kasar tsohuwar tarayyar soviet a takaice dai sun sha kashin su a hannun mutanen afghanistan saboda haka kuma lokacin da amurka ta daura da mara yaƙi da su hmm. duk da ba a gaya ma mutane na duniya ko kuma hukumomi na duniya hujjojin da ake da su da suke danganta kungiyar taliban da gwamnatinta da alka'ida ko kuma harin da aka ce da aka kai wa wannan cibiyar kasuwanci ta duniya ta amurka ba a lokaci a shekaru shekara ta dubu biyu da ɗaya. saboda haka gaskiya mutanen afghanistan ba sa jin daɗin bako wanda kuma yake kokari ya canza masu al'adunsu da ɗabi'unsu ya karya tsarin rayuwarsu da tarihinsu saboda haka ba sa kaunar dama gwamnatin taliban a eh, afghanistan sannan kuma shugabannin na afghanistan ɗin dama mutane ne da suka nutse a cikin rashawa da cin hanci ba abin da suka sani banda sace dukiya su yi ciki da ita da kuma zama 'yan kanzagin amurka to waɗannan abubuwa sun ƙara wa taliban ta goma shi kuma shi ne ya sa ma suka dinga mamayar yankuna ba tare da suna fuskantar bijirewa daga ainihin sojojin kasar ba da kuma wasu kungiyoyi wanda da suna dauke da makamai na to shin kana ganin haka zai iya faruwa a najeriya kamar wato boko haram za su iya irin wannan hoɓasa da 'yan taliban suka yi na haɓar gwamnatinsu ai har abada ai akwai tatsuniya da jahilcin matsalar afghanistan da wasu daga cikin shugabanni suka yi musamman shi shugaban kasanmu a ya rubuta wata kasida a wata jarida nake ganin ta amurka inda yake jawo hankalin duniya cewa yanzu najeriya ko afirka za su kasance sansani ne na ta'addanci gaskiya shugaban ƙasa. ya jahilci ma me ake kira taliban masu ba shawara gaskiya ba su mai adalci ba idan muka yi la'akari da cewa akwai wani babban malamin mu wanda yake shi uba ne ma wannan harkar karatu da kuma kwarewa a harkar siyasa ta duniya a Professor Ibrahim Gambari shugaban ma'aikatan fadarsa wanda in ba manta ba akwai abubuwa da yawa na kwarewa da ya fitar a lokacin da yake koyarwa a jami'o'i kuma har yanzu muna karanta kuma muna koyar da ɗalibanmu su ma a gaskiya ba a ba shawarwari na gari ba babu abin da ya haɗa taliban da kungiyar boko haram Hmm. Taliban ta ƙungiya ce da ta ginu sakamakon zalunci da gazawar ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai Afghanistan. a baya irin mutane irin su Ahmad Shah masa'ud irin su Sulgatullah Mujaddidi irin su Janar Rashid Dostum da sauran waɗanda suka kasance kawai sai dai su amfani da damar su kashe na kashewa aka bar kuma harkar safarar kwaya ta yadu aka samu abubuwa dai na rashin ci gaba wanda suke hannun riga da da'a da kuma tarihin kasar afghanistan mm. waɗannan abubuwa su ne suka sa taliban ta samu karbuwa amma boko haram na ɗaya dai sun fito daga sun fi yawa a kabila wadda a kabila arewa ma ba ita ce ta ɗaya ba ita ce ta biyu ba kuma ba su da karbuwa da ta goma shi akan waɗannan mutane da ke jihar borno da yobe inda suka fi ƙarfi ko misali adamawa da dai tasirin su adamawa ta ce ne saboda haka taliban da boko haram babu abin da ya haɗa su hanyar jirgi daban hanyar mota daban kuma ina ganin akwai ɗoki na a samu amincewan ƙasashe yammacin turai wajen ƙara samun goyon baya da ake alhali kuma ƙasashen turai idan da a ce shugabannin afirka za su zama ɗaliban tarihi sai su gane duk kasancewar su hamid karzai da shi ashraf gani da suka yi na kasance 'yan amshin shatan amurka afghanistan yau amurka tana nan ta juya masu baya sun ruguje sun koma 'yan gudun hijira su ma saboda haka shugabannin afirka su daina ɗoki sai da zumuɗi su rika tsayawa suna fahimtar siyasar duniya kada su rika amfani da kafofin watsa labarai na yammacin turai da mashawarta na yammacin turai da ainihin masana waɗanda kawai horon da suka samu sun samu ne kawai a kafofi na yammacin turai na kungiyoyin asiri na yammacin turai da amurka waɗanda ba za su taɓa koyawa ko horar da jami'an tsaro ko ƙwararru wani abu na alheri ba face abin da zai ƙara kawo mana fitintunu da rarraba kawunan ƙasashe masu tasowa ko afirka da ƙasashen musulmi. Dr. Tukur Abdulkadir, malami a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed da editanmu kuma shugaban sashenmu na yada labarai ta intanet na Daily Trust Muhammad Kabir Muhammad. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku a madadin su duka ku huta lahiya.